Assalamu alaikum uwa. Barkamu da sake kasancewa a cikin wannan labari namu mai suna makahonsu kashi na ashirin da shida. Wanda Bilkishu ta rubuta, Yasmin kuma ta ɗauki nauyin kawo muku shi. Da fata Allah ya saka masu da mafificin alkhairi amin sun amin. Ku ci gaba da kasancewa da wannan dandalin namu na YouTube mai suna Duniyar Hausa Nobels domin nishaɗinku a koda yaushe. Ga waɗanda suke so a karanta musu littafi ko kuma ɗaukar nauyin littafi, za su iya tuntuɓar mu ta lambar wayanmu ko kuma ta imel ɗinmu duniyar hausa novels at gmail.com. Ni ne ku kamar kullum Abba Apex. Nake farin cikin kasancewa da ku kuma nake muku fatan alkhairi a koda yaushe. da yana gama shirya komai nashi ne ya wuce asibitin don yin sallama da ɗan uwan nashi. Lokacin da ya shiga ɗakin lokacin Suwaid ya farka, banda hawaye babu abin da yake. Yana hawayen shi ma ya ƙarasa jikin gadon ya riƙe hannunsa. Ƙanƙan cikin nashi a hankali ya so magana ka yi haƙuri haki. Don Allah ka yafe min na san ban cancanci yafiyarka ba, amma don Allah ka yafe min yau zan tafi Allah ya baka lafiya. da za bai sake cewa komai ba ya zami hannun suwai daga nashi ya ɗau trolley bag nashi ya tafi yana fita suwai da ya rinsa ido yana kuka sosai don ya san duk abubuwan da ke faruwa ba laifin aki ba ne yana fitowa ya kalli safuwa da jajayen idanunsa ya ce zan tafi na bar ku idan kin ga dama ki sa filo ki danne shi ya mutu daga haka bai sake cewa komai bai wuce Tunda ya koma Najeriya ba shi da aiki sai kuka, tambayar duniyar nan an yi mishi, amma amsar shi kawai ita ce ba komai. Kwana biyu suka yi asibitin aka sallame su, tunda aka kai shi ɗakinsa bai ƙara ganin ta ba, yau ya kasance sati ɗaya kenan da dawowarsu, duk kuma tsayin lokacin. Haka yake zaune ba ci ba sha, a walama da ake taimaka a yi mishi an daina. babu abin da ya fi damun shi irin toilet ɗin da ya yi a jikinsa amma kuma yana zaune haka yake jiyo sautin kiɗa na tashi a falo hawaye ne masu zafi suka zubo mishi ya yi saurin dafe ƙirjinsa da ke mugun zuki saboda yunwa bakin nan gaba ɗaya ya bushe kamar wanda ya shekara bai ga ba a can kuwa ba tare da damuwa komai ba ta ware kiɗa abinta tana rawa tana cikin rawan ne ta jiyo ana buga ƙofa ba tare da wani tsoro ba ta wuce da kanta kanta a buɗe a nan ne kuma ta haɗu da wani mamaki sosai wanda bata taɓa da ta ba jikinta ne ya soma mugun rawa nan take ta soma zuba baki na rawa ta ce Abu sannu da zuwa. Ta faɗa hakan ne hankalinta a tashi. Wani irin kallo ya bi ta da shi yana son karanta yanayinta, hakan ya sa ta kama bakinta. Ummi da Amu da ta gano a bayansa ne ya sa gabanta ya mugun faɗuwa. Kallo ɗaya Ummi ta yi mata ta san gaba ɗaya ba ta da gaskiya. A fusace ta ce, za ki ba mu hanya mu wuce ne ko yaya? haka ta matsa gefe suka shiga ta mayar da kofar ta yi lokin ƙara sawa falon suka yi suka zauna ta durƙusa har ƙasa tana gaishe su jikinta na mugun karkarwa muryar tana rawa sai dai gaba ɗaya ba wanda ya kula ta don sun cika da mamaki yadda ɗakin ya cika da kiɗa miƙewa ta yi da kyar ta je ta kashe ta wuce ta ɗebo musu drinks ta zo ta ajiye a kan center table ina mijin naki yake abu da ya ɗaura ƙafa ɗaya kan ɗaya yana jijjigawa ya jefa mata tambaya bacci yake ta haɗa ƙaryar nan take cike da tsananin fargaba da tashin hankali saboda mahaukaciya ce ke baki san ciwon kanki ba shine zaki cika masa kida da kiɗa ko ummi ta aiko mata wannan tambayar shiru ta yi ta sunkuya da kanta ƙasa don bata san me za ta ce ba ba da ke nake magana ba mijin naki na bacci kika cika masa gida da kiɗa ko haka kika ga ana yi ta buga mata shegen tsawar da ya sa ta kusa sakin fitsari sai kuma ta shiru da ta fara magana ta ma rasa ƙaryar da za ta sake haɗawa kawai ta ce wallahi ami sai kuma ta shiru amma ta ce wallahi me wata sabuwar za ki sake faɗi ta faɗi a zuciyarta don ta yi tsammanin amma za ta bi bayanta ne sai ta ga aka san haka shirutai ta sunkuya da kai ƙasa tana nana ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un don ta tabbatar yau ruwa ya ƙare wa ɗan kada tana a wannan halin abu ya ɗau hanyar ɗakin nasu kafin kiftawa ido ne sai ga ta a gaban shi tana faman zara idanuwanta tana zufa sosai ta ce abu ya hana ta shi idan yana bacci wallahi kuma kana taɓa ƙofar ɗakin zai tashi ɗagowa ya bi ta da wani shegen kallo kafin ta fuskanci mai yake shirin yi ya tsinke ta da wani firgitaccen mari ƙarar da ta ƙwalla ya sa su ya rinsa idanu cike da tashin hankali saboda duk maganar da ake yi a kunnen shi a tsawace ya ce idan an kunna kiɗa ne baya tashi ko ki bana amsa yayi zakai ta shiga yi cike da tsananin tashin hankali hawaye kuwa kamar an buɗe lalataccen famfo ba na hanya in wuce kafin na karya ki da sauri ta matsa jikinta na tsananin karkarwa a wannan lokacin addu'a ta da ya zo bakinta yi kawai take saboda tsabar tsoron halin da za a je a iske shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abu ya faɗa da ƙarfi hakan ya sa amma da ummi nufar ɗakin da sauri abinda su ma suka gani ne ya sa duka suka so nanatawa cike da tashin hankali ummi ta san lokacin da ta fashe da kuka ba saboda ta kasa yadda da abin da idanuwanta suke gane mata mutum mai tsafta gajiji da kai amma shine ya koma haka A kuwa tsabar mamaki ma ko motsawa ta kasa yi sai hawaye. Rufe ido da ya saboda ba zai iya haɗa ido da su ba a halin da yake ciki. Kallon su abu ya da jajayen idonsa ya ce, Ku ba mu waje. Jiki ya sanya ya suka koma falo. Buga ɗakin da safuwa ta yi lokin kanta ciki ummi ta somayi amma ta ƙi buɗewa. gyara shi a buya ya kwantar da shi ganin yadda yake lallan numfashi abu ya zauna a gefen shi da sauri ya riko hannun shi ya ce lafiya babana jikin ne girgiza kai yana hawaye da ƙyar ya daure ya ce abu yunwa nake ji ka taimaka min da ruwa zan mutu har da horon yunwa take maka kenan ko Mikewa ya da sauri ya fita fuska a ya kalli ummi ya ce ki kawo min ti idan za ki samu dama Cike da mamaki ta ɗago tana kallon shi, ta yi saurin mayarwa. Ganin kallon da yake binta da shi ne mekewa ta yi jiki a sanye don cika umarnin shi. Bata wani ɗau lokaci ba ta haɗo ta fito. Ganin ba sa falo ta wuce ɗakin. A ƙasa ta durƙusa ta miƙa masa ya ja tsaki kawai ya karɓa. Tsorata Ummi ta so mai ganin sababbin abubuwan da abu ke mata. sun kayo muryarsa ta yana cewa ki je ki dafo abinci mai sauki in za ki iya Mikewa ta kawai ta ta fice tana jin mugun takaici a ranta ganin tana ji tana gani laifin ɗiyarta ya zai shafe ta jalab makaroni ta haɗo ta kawo kafin ta kawo suwa da ya shanye ti ɗin abu ya jingina shi da gado yana mai da numfashi karɓa ya ya soma ciyar da suwa ganin har allah allah yake abu ya miko masa jikin ummi ya wani irin sanyi duk yawan abincin nan sai da ya gama masa aiki ruwa kam yana sha yana zubarwa gwanin ban tausayi sai da ya ji ruwan da abincin da ya ci na ƙoƙarin dawo masa ne ya haƙura da sha miƙewa abu ya yi ba tare da ya kula su ba ya fice ya yi saurin mayar da ƙofar ya yi lokin da sauri amma ta taso ta soma magana don Allah dadin safuwa karka yanke hukunci cikin fushi saboda Allah ka bari haka ka yi ko ta kanta bai yi ba ya wuce ɗakin da safuwa take ya soma bugawa tana ciki cike da azabar ciwon maran da ya dame ta saboda tashin hankali Ko ka ta soma yi tsakaninta da Allah jin abin da abu ke cewa ba ta da wani zaɓin da ya wuce tasowa jikinta na tsananin rawa ta buɗe fusgota ta buye da ƙarfi yana mai tana halin da ya iske mijinta. Wayan caja ya finciko ya soma cin ubanta. Sai da ya mata dukan da ya san ba za ta mori ba ya kyale ta. Ihu kuwa tun tana yi ana jiyar ta daina. Suwad kuwa na can ya rintsa ido don shi kaɗai ya san me yake ji a zuciyar shi. Komawa a ya ya buɗe ɗakin da sauri Ami ta yi falo. Car ta tsaya tana kallon safuwa da jini ke bin ta gaba ɗaya. Ganin haka ne sa ta shiga ihu tana tunanin bari ne ta yi, da ƙarfi ta lura ta girgiza mata kai, girgiza mata kai kawai safuwa ke yi saboda tsabar ruɗewa. bari kuma suwaid ya nanata zuciyarsa zuciyarsa a hankali a matuƙar tashi. nan ne fa ya dinga furtar a'a ba zai yiwu ba jikinsa na wani irin rawa kansa abu ya amma ina har ya riga ya sume jiyowa ya kalli ummi da ke hawaye ya ce wallahi kin dai ji na rantsi muka dawo daga asibiti na ganki ke da yarki a gidan nan to ki tabbata cewa a bakin aurenki ya saurin ɗauke suwed suka fice ami da ke tsaye a kan safuwa ta rasa abin yi da sauri ta bi bayan abu a get suka haɗe da zi ta jonin nasu cikin abin da bai wuce minti goma sha biyar ba suka isa asibitin aka wuce da suwed don ba shi taimakon gaggawa da sauri ummi ta dafa bango tana jin jiri na ƙoƙarin yasar da ita a hankali ta zame ƙasa ta haɗa kai da gwiwa ta soma kuka gwanin ban tausayi ya tsawon zamanta da abu bata taba shiga tashin hankali irin na yau ba Ta daɗe tana kuka kafin ta miƙe ta faɗa toilet ta wanko fuskarta. Jakanta ta ɗauka. Ta gyara hijabinta. Ta fito falo. Tsayawa ta yi kan safuwa ta ce, Minti biyar na baki ki shirya mu tafi. Idan kuma kika ƙara, wallahi tafiya zan yi in ya so idan ya zo ya same ki ya kashe ki. Da kyar safuwa take fidda numfashin wahala ta iya miƙewa tana tangaɗi, kamar wata bugaggiya ta shiga ɗakinta. ta saurin watsa ruwa ta sauya kaya ta jawo turoli ɗinta tana kuka ta juna ummi suka wuce gaba ɗaya hankalin zai ya kasa kwanciya sai safa da marwa take kallonta abu ya yana jin ƙaunarta na ratsa shi yayin da zuciyarsa cike da baƙin cikin safuwa suna wannan halin ne aka fito da shi zuwa ɗakin hutu da sauri suka nufi ɗakin Zama zai ta yi a gefensa ta riƙo hannun shi ta haɗa da nata. Ta tsare shi da ido tana kallon yadda ya yi baƙi ya rame kamar ba shi ba. Hawaye ne masu zafi suka dinga zubo mata. Amma sai ta yi saurin dafa ta tana girgiza mata kai saboda ita ma halinta take ciki. sun kai awa biyu a nan suna zaune hannunsa ya fara motsawa da sauri zai ta sake kankame hannun nashi da ke cikin nata buɗe ido ya da kyar yana kallonta kamar lokacin ya soma sanya ta a ido ba tare da ɓata lokaci ba ya janyo ta ta faɗa kan shi ya saki wani irin ajiyar zuciya sai kuma hawaye ganin haka abu da amma suka fice don ba su waje sun ɗan daɗe a hakarin kuma da juna kafin ta ɗago daga jikin nasa tana mishi sanne da jiki taimaka masa ta yi ya miƙe zaune sannan ya je ta je ta kira su abu tunda suka koma najeriya kowa ya rasa gane kansu musamman safuwa da ta kulle kanta a ɗaki ta ki fitowa saboda kunya tambayar duniya nan girani ta yi wa ummi amma ina ba ta da wata amsa da take ta da ya wuce kuka Da ta kira Abu kuma ce mata kawai ya ta kyale su. Kwana biyu Suwadiya aka sallame su daga nan kuma suka wuce Najeriya. Domin ya fara samun lafiya, takawarsa ne daidai kawai sai Allah. Musti Abdul Haidar Arif Said ne suka zo ɗaukansa a airport. Sosai hankalinsu ya tashi ganin yadda Suwaid ya koma, haka dai har suka isa gida, kowa da kalar zargin da ke cikin zuciyarsa. a gida ma kowa ya cika da mamaki saboda gaba ɗaya family members ɗin sun zo ganin ɗan uwan nasu suna zaune gaba ɗaya a falo amma ba safuwa gaba ɗaya attention na suwed gaba ɗaya ba a cikinsa yake ba sai baza ido yake ya ga ta ina za ta ɓullo don tsakani da allah gaba ɗaya ya yi misin ɗinta dukkan wani abubuwan da take mai amma shi baya dubawa Tausayi ya ba wa Abu sosai don ya fuskanci halin da yake ciki. Da ƙyar sai ta kansa ne yana amsa ya jikin da ake mai. Tura shi zai ta yi domin ya gaisar da sikirani da yayyinsu Ya yi wa yaya Umar da Usman barka saboda matansa sun haihu du maza suka samu. Yadda Ummi ke kuka ya sa jikin Suwad ya yi bala'in sanyi, a hankali ya kai hannu yana share mata hawaye. Haka dai suka kasance rana har yamma da dare ya ne Abdul da Musti suka janye shi zuwa fat ɗinsu. Suwaid na ta mamakin ganin yadda Sayid ke ta nan nan da Sayyada. Shi ko Sayid tun da ya dawo ya rungumi matarsa don duk tunanin shi saboda shi ne safuwa ke ma Suwaid ɗin haka. Sai da Suwaid ya samu nutsuwa Abdul da Musti suka su ma suka kasa natsuwa don lalacewar da suka ga ya so mai suka dinga jera mai tambayoyi ba irin niyyar shaida ma bai niyyar shaida wa kowa ba amma kasantuwar abdul da musti sun zamo mai jigo a rayuwarsu ya fayyace musu komai da abin da ya faru ɗagowa musti ya yi da jajayen idanunsa ya ce kuma kayar da safuwa ta ci ka don ido ya da ƙarfi ya kyaɗa masa kai Dariya Musti ya tsaya yi sosai kafin ya ce, Wallahi ko duk na kunne ne, karya ne, ba zan yadda safuwa yadda take ƙaunarka ta aikata ma hakan ba, ko sai ma ban yarda ya iya cin ka ba. Amma fa Musti, haɓari na ji cewa a mutayi lokacin da abu yake dokanta, dakta ne ya faɗa a a mici wani banzan kallo ya bi shi da shi sannan ya gaya mai duk kalar haukar da safuwa ta dinga yi lokacin da aka dawo da ita kulle idansa ya su duka sannan kuma ya ba shi labarin irin haukar da ta dinga yi lokacin da aka ce ya ɓata musti don allah ka je ya kamun ita ina son ganinta ka bari sai gobe kawai ya kamata ka yafe mata abubuwan da ta yi domin yarinta ce kawai take damunta da kuma fansa abubuwan da kai mata kuma wannan shi nake gaya ma a baya ai irin ranar nan ce kuma gashi nan ta zo da haka ya kamata dai ku fuskanci juna bai karasa ba sai da safuwa ta faɗo ɗakin tana kuka tana waiwaye kamar wani ne ya biyo ta ajiyar zuciya suwai da ya sauke ya buɗe mata hannayensa da gudunta ta zo ta shige jikinsa tana kuka mai ban tausayi Shafa bayanta ya so mai a hankali. A yi dai a hankali cewa Musti yana ƙarasa ficewa daga ɗakin ya ja musu ƙofar, dama tuntuna Abdul ya fice. Ɗago ta ya daga jikinsa, jin yadda take sauke a jiya zuciya ya ce wa ya biyo ki. Abu ne ta faɗa, tana sake fashewa da kuka, sake wogin ɗinta ya yi kawai yana kwantar mata da hankali. Ya ɗago ya soma magana, mai fulawa don allah ki yafe mini ki yi haƙuri ba don ni ba don allah rufe masa baki ta yi da hannu tana girgiza masa kai tana kuka sosai ta so magana ka yi haƙuri ni ya kamata na nemi tubanka idan ba ka yafe min ba allah ni ma ba zai bar ni ba kafin ta ƙarasa magana ne ya haɗe bakinsa a waje ɗaya nan ne ya sa kalamanta yankewa ta ƙanƙame shi sosai Ganin ya so mai yi mata wani abu ne ta saurin fara ture shi, tana son tashi amma ina. Hannun jarumi take, ba rago ba, sam ta kasa kwacewa. Hannunsa ta rike kankam yana ƙoƙarin kai hannunta kan siket ɗinta shi kam akwai abin da yake so ya tabbatar. Kwacewa ta yi da ƙarfi a tsorace ta ce, Yes, wait, period nake. Ta karasa magana tana sunkuyar da kanta ƙasa. kyakkyawar ajiyar zuciya ya sake ya ce to me a ciki don kina period ni wallahi ma bai kyauta min ba sai da ya ga ina kokarin angon cewa zai zo amma ba damuwa na san nan da gobe zai tafiya bar ni in sha iska hatta buɗe baki ne ta ce a hakan zaka sai kuma ta yi shiru matsoraciya kawai ƙarasa mana kin magana ta yi da sauri ta tashi ya maidar da ita zaune hannayensa ya haɗe guri ɗaya a hankali ya ce don allah don annabi ki guri mai fulawa ki manta da komai ki yafe min don allah ko da na san ban ci yafiya ba na yafe ya ce na ta ce na yafe maka nima don allah ka yafe min allah ya yafe mana duka ta amsa a hankali amin sun amin amma fa tabbas wannan abin da ya faru sai na ba wa 'ya'yanki labari turo baki ta ya a shagwaba ta ce ka ga halinka ko me halin na wai amsa yana kwaikwayonta banza ta yi masa ta miƙe ya yi saurin mai da ita da wani irin murya ya ce wasa fa nake miki matar ɗan gurgu kuma cangal waye kuma haka ta faɗa ya ce suwaid mana ta ce allah ka bari ba na so ya ce ikon allah ke ce kika sa min fa sunan nan kuma ya dace da ni na gode sosai kuma ina son shi sun koyar da kanta kai kasa ta kasa cike da kunya ta ce ka yi haƙuri habibi don allah ka yafe mu ni fa ban ce kin yi min laifi ba sunan ne kawai ya burge ni saboda ke kika samu ta haka ina son shi sosai kuka ta sa sosai ta rungume shi shi ma ya hogin ɗinta yana kuka Ɗagowa ta da sauri jin abin da ya ce, yana ɗaga mata kira, ya ce, Na san kina so na safuwa kuma na tabbata. Da ban fito na faɗa miki yadda nake son ki ba, to ke za ki faɗa min yadda kike so na. Cike da mamaki ta tsaya tana kallon shi, har sai da ya hura mata iska, kina so ki sanya aka yi na sani? Da sauri ta gyaɗa masa kai kallon agogon ya ya ce, Dare ya yi ina jin bacci gobe zan faɗa miki. kallon agogon ita ma ta da sauri ta miƙe miƙewa kallon ta ya a hankali ya ce me hakan ke nufi ya ce zan je in kwanta dare ya yi a nan za ki kwana ta ce a dan allah mai kin ka kyale ni idan na isa na idan na isa to na ce a nan za ki kwana ba ta da wani zaɓi da ya wuce bin umarninsa gyara masa kwanciya ta ita ma ta juna shi washe gari da kanta ta gyara abinta ta tura shi zuwa cikin gida umartanta ya yi da ta kai shi gun abu ya taya ta ba shi hakuri da kuma ummi duk saboda suwed ɗin suka yarda suka hakura kulawa sosai suwed ke samu gurin kowa sai dai har yanzu yana da azumawa sosai ganin ya kasa takawa wani lokacin haka zai zauna shi kaɗai ya yi ta kuka duk da gaba ɗaya matan shi ko da yaushe ƙoƙarinsa su ɗebe mai kewa abdul da musti duk kuwa sun koma yayin da ya umar da usman ma suka tafi kowa dai ya watse daga iyaye sai su yadda matan shi a taha kuwa kowa yake yi masa shi ma ba a bar shi a baya ba ko da yaushe hana idanuwansa bacci yake ya dinga kaiwa mahalicci kukansa To uwa a nan za mu dakata sai kuma gobe insha Allahu za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan labarin namu. Ni ne naku kamar kullum Abba Apex nake ce muku bisalam mu kwana lafiya.